sai bayan ba da sanarwar ɗage zaben ƙananan hukumi a jihar kaduna masu ruwa da tsaki sun shirya wa manema labarai taron bita domin wayar musu da kai akan wannan al'amari wakilinmu muhammad idris a jihar kaduna ya haɗa mana wannan rahoto A jawabinsu daban-daban, Hamza Musa Makarfi, wanda daraktan Shiya ta gidan talabijin ta ƙasa da ke Kaduna, da kuma munkayila Abubakar wanda ɗan siyasa ne, sun ce ƙananan hukumomi wanda suka fi kusa da jama'a ya zama wajibi a basu 'yancin cin gashin kansu don al'umma su amfana. Executive governors should make local governments, you know, work. Eh, 'yan local government a ba su full abin da muke kira autonomy dinsu wanda ya kasance daga grant dinsu ya zo daga federal government a ba su su aikatar da aikin su su biya albashi kuma su yi aiki wa karamin hukumar su waɗansu daga cikin bakin da suka halarci taron sun yi tsokaci kamar haka duk abin da za a fadi akan kananan hukumomi su rutu ne in da ba za a ba su gashin kansu ba yanda ya kamata alal misali akwai wani gwamna ba na son kira suna da yake cewa jihar nashi ba za ta iya komai ba in ba da kudin local government ba da kudin kananan hukumomi ba to kaga wannan ya nuna maka cewa da za a bar kananan hukumomin su yi abin da ya kamata mutanen da suke kankara ma da za su san abin da ake ce moron demokradiyya a wannan jiha ne aka samu yanayi da za a gudanar da zaɓe wato da avm machine electronic voting machine wato wani yanayi ne da za a amfani da zamani domin a ƙara getta zaɓen a samu zaɓe da zai zama karɓaɓɓe ba tare da zalunci ba eh, kuma mu yi abin da yake gaskiya saboda in dai aka zo aka yi abu a gaban jama'a to ba ka da ikon ka zo ka ɓoye Eh, eh, inda gaskiya take nan gaba kaɗan abubuwa suka yi kyau lokal gamman za su zauna da gindinsu wanda abubuwa sun fara kyau kuma hasali yanzu an samu an yi fasin doka na full autonomy nasu wanda zai ba su cin gashin kansu shugaban hukumar zaɓe na jihar kaduna saratu dikko audu ta bayyana dalilin da ya sa hukumar ta ɗage zaben ƙananan hukumi sau biyu a jihar kaduna we couldn't do that before because we wanted to be sure that the batteries were here because those were the critical issues we were seeing. Waɗansu daga cikin bakin da suka halarci taron sun ce barin gwamnoni su rika shirya zaben ƙananan hukumi yana ƙara kawo cikas ga tsarin ƙananan hukumi. Sun ce ya zama wajibi a bar hukumar zaɓe ta ƙasa ta rika shirya zaben ƙananan hukumi a kodayaushe. yaushe. Muhammad Idris, labarun Liberty.